bisa ga duka alamu dai wannan muhawara ta kashi tsakanin 'yan takarar shugaban kasar amurka na jam'iyyar republican da kuma democrat wato mr donald trump da kuma takwararsa hillary clinton ya fi ja hankalin jama'a ta ma kasashe masu tasowa irin najeriya kamar yadda aka kalla a muhawarar Mr. Trump ya yi tanana ta cewa ma ana kokarin masa magudi don haka ne zai ma jira har sai lokacin zaɓe ga abin da zai faru. 'Yan takarar da su ma shafe tsawon sa'a guda da rabi ne suna cicaka juna. To koya 'yan Najeriya ma ke kallon wannan muhawarar ga ta bakin wasu a yola da jihar Adamawa. Eh, da farko sunana Muhammad Usman Tukur. E gaskiya yadda suka fafata abun da ya dauki hankalin al'umma da dama. To idan ka duba suna magana ne akan abubuwa guda uku gaba ɗayansu dukansu biyu. Duka dai suna kalubalantar juna ne tsakanin su. Na ɗaya ita e, Hillary Clinton tana zargin cewa shi wannan ɗan kasuwan baya biyan haraji. Wanda kuma idan ka duba ya zama tilas wajibi ne akan mutum musamman ma idan yana tunanin shugabantan wasu al'umma ya zamto cewa shi dinnan yana bin doka kuma yana yin abun da ya kamata wanda ƙasa ta tanadar akwai kuma lokacin da take magana yana sa baki a cikin lokacin da take jawabi kaga cewa anan bahaushe ya ce wai idan ana abu lokacin da dabara ya kare ma dan kada sai shiga cizo da kamata ya a ce shi trump nan ya kyale ta yi jawabinta inda za ta ja hankalin al'umma su fahimci mai take nufi amma sai yana sa baki a cikin magananta to kaga anan ya nuna cewa akwai riba akwai riba a cikin magananta bai bar ta yi magana ba to wannan ya ja hankalin al'umma da dama sunana ali umar Eh, kuma yadda na ga wannan eh, zan ce eh, tattaunawa da aka yi dinnan a gaskiya ni na fi ganin cewa shi makama kamar sun kare masa a bisa la'akari da yadda aka yi abu domin idan ka duba shi zargi fa da yake ta yi akan cewa shi yi wannan ma da aka ebo tattaunawar kamar ba a za a yi masa adalci ba haka yake sa yake arsashen cewa zaben ma da za a yi so da haka yana ganin shi fa za a iya yi masa magudi to kaga duk mutumin da ya fara tsorata tun daga sharan fage na tattaunawa ne ko kuma mu ce debate da a turance eh, eh, haka ai sai a ce to akwai alaman cewa lallai din ba zai tabuka wani abun a zo a gani ba don hakan yasa nake ganin cewa lallai ita kan ta yi rinjaye a yadda aka yi wannan zama to sai dai kuma manazarta na mako ganin fa akwai darasi da ya kamata 'yan siyasan afirka su ɗauka a wannan muhawarar malam yakubu musa dan jarida ne kuma nazarci kan harkokin siyasar kasa da kasa a daman yawanci irin salon sannan kana samun shi ne a irin su afirka inda za a rika kawo kiyayyen wani jinsi da sauransu ana kawo sentiment cikin abubuwa dama afirka ake irin wannan su can ba ruwansu da irin wannan ka gaya mutane kawai abin da za ka yi amma shi lokacin da ya fara sai kori bukake a musulmai ma za a hana su shiga a za a yi katanga tsakanin su da mexico a ga duk irin wannan abubuwan irin abubuwan da sentiment ne da ake yawan ganin sa africa a can turai ba zai a can turai ko amurka ba zai aiki ba to shine kuskuren da shi shi shi trump zai koma da menene dai yanzu lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kaya a wannan zaɓe da ke tafi domin ko iya magana kan cewa ba a sani mace tuwo sai ko miya ya kare ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya